واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan safiya na attanin goma sha biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya daidai da uku ga wata Afrilu miladiya dubu biyu da ishirin da uku. Muna tsohuwar kasuwa ne makarantar cibiyar sahabbai da ke cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan. a cikin ci gaba da karatun muna cikin suratu qaf a karatunmu na jiya mun tsaya aya ta 21 yau a cikin ikon Allah za mu tashi aya ta 22 kamar yadda za mu ji a bakin alaramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقاءك فبصرت اليوم حبيب وقال قريبه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد ayan da muka ajiye karatu jiya Allah ce wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid zauna nan ga wuri nan nan dai inda takalman na ɗauke mata ta zauna nan Allah subhanahu wata'ala ya ce kowace rayuwa za ta je alkiyama ma'aha sa'iqun tana tare da mai korata wa shahidun kuma tana tare da wadda za ta ba da shaida a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya sa duk wanda zai bada da shaida a kanmu ya ba da shaida ta ƙwarai. Idan an je alkiyama an ji an isko Allah, Yallace Allah ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha kai wannan bawa na ko ke wannan ta, ke kasance a duniya fi ghaflatin cikin rabkana min haza ga tahowar wannan yini na tashin alkiyama ke rabkana kina ganin ma ba za a mutu ba ke mance da mutuwa irin waɗannan lokuta ne ake mancewa da mutuwa lokacin bukukuwa amarci ba a tunawa da mutuwa wannan lokaci an mance da mutuwa lokacin bukukuwa haihuwa an mance da mutuwa ba a tunawa da ita a lokacin kwanukan amarci an mance da mutuwa ba a ko kawo maganar mutuwa Allah subhanahu Ta'ala shi ne ke cewa a can duniya ke mance da mutuwa gaba ɗai to yau ga ki an zo da ke faka shafna an ka jiba'ak Allah ce sai muka yayi shamakin da ke hana ta tuna mutuwa yau an yaye wannan shamakin fa basaruka al idanunka yau masu kaihin gani ne abubuwa na ban tsoro da ake faɗi ma a can duniya da Allah ya tada ya ajiye a cikin jahannama saboda masu tsaurin kai kana musu waɗannan ababen to yanzu yau idanunka za su ganan maka kar ga sunan ba abin da ka yayi ba abin da ka sha makance ka gabarin ganin su Allah ya muna tsari da jahannama wa qala qarinuhu aboki ne da a tare da shi mala'ikin da ya kora shi zuwa alkiyama sai ce ma Allah haza ma ladayya ati ga wanda aka wakilta ni in zo da shi taron alkiyama ya Allah gashi na zo da shi baki ya kuce ma mala'iki ki tsere kudi ba lokacin da aka turo 'yan sanda kama mai laifi idan suka kammai kamo suke yi yadda babu yadda za a yi ya bayan sun kammai kuma a mai da hannaye ne baya a sa mai ankwa sannan a tusa yafi idan mai laifi bai iya kuce ma 'yan sanda ba to wane ne zai iya kuce wa mala'iki mala'iku za su kora mutane zuwa run taron alkiyama ko wani mala'iki ya ce Allah ga wanda aka wakilta ni gashi nan na zo da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma da aiki amma shi wannan da ka zo da shi bai da rabon samun tsira alkiyama saboda ka alkiya fi jahannam kulla kafarin ani ku bincika ku gani kulla kafarin duk wani mai yawan kafirci mai tsageranci mai ƙididanci to duk ku jefa shi alkiya fi jahannam ku jefa shi cikin jahannama mala'iki za su ɗauki mala'iku za su ɗauki kafirai kamar yadda mutum ke ɗaukan tsakuwa shi jifa da ita su haka za su ɗauki mutum su jefa cikin jahannama don Allah ya ba su umarni kuma suna da ƙarfin yi haka nan kuma la ya suna Allah ma amarahum ba su taɓa ba ubangiji ga duk abin da Allah umarce su iyaye na mata mu ji tsoron Allah mala'iku ba su an san cin hanci duk daɗin bakin da ki yi babu ruwan mala'iki da daɗin bakin ki ba a nan duniya na ba in kika ta yi sayayya yawa mai saisuwa daɗin baki wadakila ma bayan ya baki abinda zaki za ki sai ce rike kuɗinki to mala'iki ba haka nan shige ba ko kuma shi zura miki fiye da ya kudin da ke bayar to mala'iki ba haka shige ba mala'iki bai da bukatan kuɗi bai bukatan komai da gare ki umarnin Allah kawai yake jira ya aikata saboda haka mu ji tsoron Allah wane ne anidin mai tsaurin kai Allah ce banna'in lil khair duk wani mai hana zakka ya ki ba da zakka gashi Allah ya kore mai abin da ya cancanta a ba da zakka ya kiyaye mirti shi ya ce Allah na ki ba kuwa Allah ce ni na baka kuɗin gawa ya ce to a da ka bani yanzu sun zannawa sai dai in cikin naka za ka shidda zakka ni kan nawa ka bai hisuwa wasu da yawa ka hana zakka ba su ba suwa wasu kuwa sun tashi ba suwa da suka ga dama suka yi maimakon shi ba da zakka in yana da bukatar yin wasu kyaututtuka ne ya ɗiba cikin kuɗin da an nashi ya ba su ya kyaututtuka da su a'a zakkan ga da aka ce ya hisuwa suna kuma shi ka ɗauka shi na rabawa matsayin kyaututtuka a ce wani alheri gare wani alheri gare wani alheri gare a ce hakkin Allah na maimakon ya ba su wa ya ba su ga waɗanda suka dace sai ɗauka yana ta kyaututtuka da su to Allah ya ce a faɗa mai yana daga cikin manna'in lil masu yawan hana alheri masu hana zakka sannan mu'tadin yana daga cikin masu ƙetaren iyaka da Allah subhanahu wata'ala ya shata muribin kuma yana daga cikin masu kokwanto game da tashin alkiyama duk wanda ya imani za a yi tashin alkiyama Allah ya tsare shi ya ce saboda mai kai baka yi kaza ba to ba zai hana ko zakka da Allah ya ce ba suwa ba nawa ne zakkan zakka ba ta kai ta kawo ba in mutum ya mallaki duniyan ga duk Allah ce to ka sa gida arba'in doki kashi guda ka ba suwa zakkan kenan in kina da miliyan arba'in to miliyan guda ɗai azzaka miliyan talatin da tara do Allah ce ta yake ta ma sha'anki da su sai na lafin Allah sannan idan kika ba da miliyan guda ɗin ga kuma Allah zai tsarkake ki ya ba ki kariya ya tsarkake dukiyar ga kuma ya ba dukiyar kariya ya bunƙasar da dukiyar kuma saboda mai don ke bi umarnin da Allah ya baki ashe masu hana zakka kanansu suke cuta ba. gobara yau can yau kasuwancin gobara jibi kasuwancin gobara gata kasuwancin gobara bi yawanci abubuwan da ke faruwa ke na hana zakka ba a ba Allah haƙƙi ne ba ce bala'i bai faruwa ba bala'i na faruwa amma Allah ce hannayenmu ke jawo mana bala'i Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko mana bala'i haka nan kai tsaye sai mu na jawo bala'i saboda haka masu abin fidda zakka su yi ƙoƙari su ba da zakka waɗanda ba su ba da zakka daga cikin masu kuɗi ranar alkiyama kuɗin nan za a narka cikin wutar jahannama yadda aka narka gwal a zuba su a yi fai fai fai da su su ne za a ɗauka ana ɗafawa jikin wanda bai kidda zakar. ya ɗanɗani kuɗaɗe azabar kuɗaɗen nan da ya ajiye bai kidda zakar. ko nan duniya aka jefa kwabo cikin wuta sai da ta yi jazir aka ɗauko aka ɗafa ga jikinki a za ki jiya bale wata nama. Allah ya muna tsari da azabar nama mai bisashe wanda bai ba da zakka ranar alkiyama shi kuwa kwantar da shi za a yi Allah subhanahu ta'ala ya zo da bisashen nan da agare nan duniya a je da su lahira raye Allah ce to maza ku yi mai aiki don ta farkonsu abi ana tattake shi ana tattake shi ana tattake shi ana tattake shi sai duk sun yamuce shi ko da suka gama wucewa sun tattake sun yamuce shi Allah ya mai da rayuwa ta kuma ya mai sai daidai wata halitta ta take su kuma dawowa kuma su tattake shi su yamuce shi su wuce suna karewa kuma ana mai da shi kuma daidai da halitta ta take su kuma dawowa kuma kai ne ai ta taki ko nan duniya aka ce mutum ya kwanta bisa ce shanu na taki ne suna wucewa zai kaka bale lahira kuma da umarnin Allah subhanahu wata'ala Allah ya yi muna tsari da hana zakka allazi ja'ala ma Allah ilahan akhar shi wannan mai hana zakka mai kokonto ga tashin alkiyama shine wannan da ja'ala ya sanya ilahan wani Allah abin bautawa akhar na daban ma'allahi tare da Allah wanda ya halitta mushriki ne mai bauta mun Allahn da ba wanda ya halitta ba Allah ce fa alqiyahu fil azabi shadid ku jefa cikin azaba matsananciya shikenan an gama da shi inda wa zai kai ƙara babu wurin kai ƙara Allah ne mai hukunci kotu na shi a koli duk hukuncin da ya yanke shi kenan Allah rama sai Allah ce mu قال قد أرسلت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بولى من العبيد يوم نقول لجهنم إن تبأت وتقول هل من مزيد qala qarinuhu mala'ikin da aka tare da shi sai ce rabbana ya ubangiji mun ma a tsagaituhu ba ni na da shi ba walakin sai dai kana fi dalalin mubin wa qad qaddamtu ilayhi walakin kana fi dalalin mubin sai dai ya kasance ne fi dalalin cikin bata da manisanciyar bata ana ta wa'azi ana ta kira amma ina bai jin kira yadda ya rayu kenan a duniya na yi ta ƙoƙari na yi ta cizo hannu na yi ta cizo hannu ya shirya amma ina abu ya buwaya karin wani lokaci ana samu a cikin mutane sai an zo ranar alkiyama za a yi takaddama jagorori a nan duniya waɗanda suka ja mutane zuwa ɓata da su waɗanda suka bi jagororin zuwa ɓata to ranar alkiyama sai a yi la'ancewa tsakaninsu Allah subhanahu wata'ala yana cewa iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah ce iz ka tuna kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da alladhina tubi'u waɗanda aka bi a cikin bata a nan duniya tabarra a lokacin da suka yi baran-baran min alladhina taba'u daga waɗanda suka bi su wane ne shugaba wane su ne ne mabiya su ce mu an mabiya mu an mabiya mu an mabiya ne to a ranar alkiyama shugaba zai ce ban san da ku ba ban kira ku zuwa ko ina ba ƙarya ku kai mabiya su ko ce wallahi kai ka kire mu wallahi kai ka ce mu zo mu yi kaza kai ka ce mu zo mu bauta mu kaza kai ka ce mu zo ga wani abu na wa ra'awul azaba lokacin sun ga azaba kirikiri fadawa za su yi cike babu makawa Wata taqaffat bihim al-asbab duk wata alaka ta soyayya da ke tsakanin su a nan duniya to duk wannan alakar gaba ɗaya duk sun kakkace wa qala alladhina tabu waɗanda suka bi waɗannan jagorori sai su cizo hannu su ce kai inda ba dai a ce Allah zai kuma mai da mu duniya waɗanga shugabannin ga su kuma tahowa kuma su ce ku zo ku bi mu yi kaza wala ran nan da sun sha mamaki don ko da za mu ba su baya ba za mu bi su ba Allah ce to babu magana komawa duniya ruwa ta sha to Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan yake nufi da ƙarin wadda za ta zo ta ja zuwa ga ɓata ta zo ta ja zuwa ga aikin fasikanci ta zo ta ja ta kai ki wurin boka a sayar da imaninki to ranar alkiyama sai kun yi baran-baran da ita duk ta zo tana miki daɗin baki talaucin gada kike fama da shi har ga wani alhaji ta wallan in ko kulla soyayya da shi shi ke nawa ke ke huta ba dai kayan bude baki ba ba dai ɗunkunan sallah ba ba dai ka ba ba dai babban waya ba ba dai ka ba ga nan dai ta ja ki ta ce ta kai ta haɗa ki da abokin fasikanci ke ko shi kenan tun da ana samu to ke ko sai zaka manta kai ki ga alheri bari sai ranar alkiyama kina sanin ba alheri ta kai ki ba da wanda za zo ta yi miki daɗin baki wahalar gada yake ciki gidan miji duk gaba ɗai abokan zaman ki duk sun danne ki ko labarin ki ma ba a ji gida wai haka ɗai za ki saura cikin gidan ga awa boya ya ce to a ni iya a ki iya to ina zama yau duniya ga aikomi mai sauƙi na kina tahiya mu tahi ya ce ina kina dai tahiya ya ce a ah, ina tahiya ita to shi ke da shari'a gobe ina nan mutum ya ce to bai ba ni damar tahiya a ce haba a wadewa wanya ke ba ki san karyar da za ki shara bai ba Idan ku ta share ma mai gidan karya za ta ganin yan uwa a kwashe ta sai wurin boka don boka ya tsaro musu ƙarya ba abin da boka ya sani in ba ƙarya ba a ji a kai ke farko tukunna ke sai da imaninki ko da kika barin gida kina musulma ko da kika dawowa kina kafira mushrika boka ya shara miki ƙarya ke ko ke ɗauka duk wannan ƙarya gaskiya ta ya faɗa miki don ko lalle ko abin da bai faɗi ko gaskiya na kuwa a ce mai gidan ki yau da zai hita gida ga kalar tuwahin da ya sa a ce wallahi gaskiya na kuwa haka nan na kuwa zai hita ga abin da ya sai da ya to gaisa tukuna ya ce kwarai haka ne kuwa kuka yi kaza kuka yi kaza ce kwarai ko haka nan na kuwa ce kai amma dai mallan kamar dai shina cikin gida shi ke na riga an gama da ke aljanin nan da shike aiki da shi ya tura ya zai shaƙo labari ki duk abin da ya faru zai faɗa mu ya ke ɗauka lalle tabbas haka nan na gaskiya kuwa saboda haka duk abin da zai baki ma mai yadda ke ne cikin matsalar da kike alhali mai raba ki da Allah ne to ke kahirtar a nan duniya abin da kike bida sai kuma Allah ya ga dama zai baki boka bai da iko ya baki komai bai da ikon da ya saki zaman lahiya da mijin bai da ikon saki zaman lahiya da abokan eh, kiwashinki bai da ikon sa ki ɗaukaka a gidan miji wannan duk aikin Allah ne hannun Allah shi saboda haka mu koma ma Allah to wannan karin ita wannan mai daɗin bakin karyar bokaye ko kalwali daga zuwa ta miki daɗin baki ta kai ki ta baro Allah ce to ranar alkiyama me ka faruwa qala qarinuhu abokin nan nashi da ya kai shi ga bata sai ce rabbana ya ubangiji na ma a tsagaitu wallahi ba ni na da ita ba wallahi ba ni na kai ta inda boka aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza wallahi ƙarya ta kai Allah wallahi ba ni ta ba wallahi ni kai wallahi ban ko san da gidan ta duk wallahi Allah ya kyale su dai ita kwata ce Allah laha ita ta ita ta zo ta ce mini kaza ta ce kaza ta ce kaza ina zaman ni na lamun lahiya ce ƙarya kike ba lahiya kike ba ko da kike gidanku ba kaza kaza kike ba ya ce to ai dai muna zaune dai haka nan dai Allah ce la tahtasimu ladayya mata ku kaza ba nan gaba na za ku zo kuna jayayya shiru sai duwa ce a kamin bari kama an zo caji ofis na inda dpo kai wani mai an kai ya ce wani na kira ne ya ce mu zo mai kira ya ce ƙarya ba ni na kira ba ƙarya shi ke wani ba ni na kira ba dpo ce kai kan na shiru abinda zai faru a lahira kenan sai Allah ce wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id dama na riga na gabatar muku irin azabar da zan yi muku tun a duniya na haɗa ma malamai su haɗa muku don malamai sun yi karatu daga waɗanda suka yi karatu daga waɗanda suka yi karatu daga muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ƙur'anin da na saukar mai na ce a haɗa mu kuma sun haɗa muku azabar da za a muku an riga an haɗa muku amma me ya hana ɗaukan kuka azaban nan da ake faɗi ƙarya ta ko cewa kuka to Allah mai gahara na Allah mai gahara na Allah mai gahara na kuma Allah mai azabtarwa ne in shi na gafaran ga muminai sai ka gafar gafar amma ba ga fasikai azzalumai mushrikai ba Allah ce to ku sani ma yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza magana a kurkura ta a nan na riga na yanke muku hukunci wa ma ana bi zallamin lil abid kuma ku sani ni ba mai zaluntan bayi nake ba saboda haka an riga an gama a umarci mala'iku shi kenan su jefa cikin jahannama an riga an gama da kes ɗinku to saboda haka ku yi hattara iyaye mata kamar yadda nake zukatanku sun fi taushi na canza muku tunani nan take akai ku a baro akai ku ga halaka a baro in wanda zai kire ku ne ku zo ga wani abin da za a bauta ma ko ta ibada da za a yi shin wannan ibada daga wa take daga Allah daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan ce a ah, daga wani mai albarka ne ne ki zai to mu kan babu wani mai albarkan da ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ba daggare shi na ba to bismillah ai ta in ba haka ba wallahi ranar alkiyama sai ku yi barambar saboda haka iyaye mata waɗanda ke zuwa makaranta a dage waɗanda kuma ba su zuwa su yi ƙoƙarin ganin mazaje su sun kai su makarantu makarantun kuma na sunna ba makarantun ɗirkaniya ba inda za a karantar da ku maganar Allah a karantar da ku maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karantar da ku ibadar da za ta tsirar da ku duniya da lahira Allah ce kuma ku tuna yawma naqulu li jahannam ranan da za mu tambaye jahannama mu ce mata halimta la'ati shin jahannama ke cika ko kina bukatar ƙari wata kulu halmin mazid ta ce ya Allah akwai ƙari in akwai a ƙaro to Allah ce mutuna da wannan ranar mutuna da wannan ranar wasu malamai kuma su ce ce wanda za ta yi halmin mazid cewa za ta Allah ai babu wurin ƙari duk na cika kuma alkawari ne Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace aljanna da nama. su suka yi jayayya tsakaninsu aljanna tana cewa duk wani mutum karimi duk wani mutum mai nagarta duk wani mutum mai tsoron Allah duk wani mutum mai tausayi duk wani mutum mai rahama to duk gaba ɗaya ciki na suke ni aljanna jahannama ita kwanta ce duk wani tsagera mai tsaurin kai ididi mara jin magana mai kauce ma dokokin Allah mai duk gaba da waɗannan miyagun mutane ni ko ciki na suke Allah subhanahu wata'ala ya ce to me an na jayayya ke dai aljanna ne na halice kuma na tanade ki ne don bayi na managarta Allah ka sa mu ciki ke kuwa wuta ne na halice ki kuma na tanade ki ne ki zamo makoma ga bayina tsagera maras jin magana wayanda ba su biyar dokokina kuma kowace daga cikin ku na alkawari sai na cika ta tab Allah ya sa ko da aljanna ka cika muna can ciki Allah ka tsira da mu daga wutar jahannama. a wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da ke bada labari yace duk gaba ɗaya abin da za a jefa ga jahannama za a jefa ba da tana cewa halmin mazid ya Allah in akwai ƙari a ƙaro a jefa ta ce halmin mazid ya Allah in akwai ƙari a ƙaro ta ce halmin mazid ya Allah in akwai ƙari a ƙaro har sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauki ƙafa ta ya aza bisa ga jahannaman na ta kat kat na ta ce to ya Allah na cika amma ba abin da ke cika ta mu ji tsoron Allah wannan labarin don ana bayarwa wanda bai ga wata alamar da za ta nuna mai haka nan ba sai ji kamar almarata amma yanzu ki kwanta rashin lahiya ki gani rashin lahiya da sai an tallabo ki na an tallabo ki can ke fara gani waɗannan alamu ina ƙarhin da aka gare ki da duk shiya gaba ɗai in ki buɗe murya ko ina ana ji sai ga muryar ba ta buɗuwa yau ina ƙarhin da aka gare ki duk kina ya zagaye shiya ku da gudu yau babu wannan ƙarhin in kyau kike takama da shi ga kinan kwance ko nawa an ka ce wa miji shi arme ki na da mene kai da wanka. duk abin da kin mallaka in ke kin mallaki duniya ga duk gaba ɗaya ba ki gani ke hisun lahiyar ki bisa ga duk dukiya to lokacin ke fara ganin alamu lokacin ne za ki tabbatar da lalle labarin da ake bayar wannan gaskiya ne ba almarata ba iyaye na mata inda kuna zuwa makabarta a lokacin da ake tsara ƙasa a cimfide mamaci yana kallon gabas a kawo ice a ta sama nai shi nan can cikin ɗan kursali daga shi sai likahwani ɗai duk da hilo babu a giggita itace sannan a ce a kawo haƙƙi a ce ga kusuwa wuri kaza a aza itace can ina wani ƙaramin itace a kawo ga wata kusuwa can duk gaba ɗaya a don daɗe kusaye a kawo ramno a zuba bisa ga ice ɗin ina kike lokacin masoyinki shi ne zai ce ga wata kusuwa ne can ka za a duwaɗe ga wata kusuwa wurin can ka za a duwaɗe masoyinki ba wanda zai son ƙasa ta zuba ciki ta cutar da ke an karam don a ce a kwaɓo laka a zuwa don duwaɗe ce hakin ga a ce a turo ƙasa a ɗebo ƙasa a ta azawa a ta azawa a ta azawa kan da a jima an yi kunye an yi hudawa a cikin hudan nan ba gyaɗawa a ciki ba ba kwaras-kwaras a ciki ba ba ku da ku a ciki ba ba doya a ciki ba me a ciki a ce wacce ta shi kenan an riga an gama daga nan kuma daɗa an yi addu'o'in da za a yi an toba dole dai a bakki nan ɗiyanki dole su bakki nan mijinki na ji na gani dole shi bakki nan in kina da ubara ya duniya da shi an kace shi na ji shi na gani shi baro ki can duk ɗan uwa su baro ki in ke kin mallaki duk duniya ga in an ce da ke ba da dukiyar da za a bar ki can ba za a yi da dukiya magada su zo su yi ma sha'a sai ko kina can cikin kasa suna ba da baya kina jin motsin takalmansu aka tadda ke zaune zaune wa alhali kwantar da ke an kai amma lahira aikin Allah ne iko Allah a can da ke zaune dara lokacin tambayoyi za a kama ne ba ɗanki ke miki tambaya ba ba ubanki ke miki tambaya ba ba uwaki ke miki tambaya ba ba mijinki ke miki tambaya ba balle ki ce su yi miki tambaya mai sauki kuma tambayoyi masu sauƙi na za a yi miki cewa ubangijinki nan duniya yake ah, ta Allah a oh, ubangiji oh to ba ranar alkiyama ba kuwa in ba ki rayu bisa ga bin dokokin Allah ba bakin ki bai iya buɗewa ya ce Allah bai iyawa wane ne manzonki da aka aiko miki zai ce to na ji dai mutane suna cewa wani abu ne ma na yawo oh, to babu laifi me addinin ki wani addinin ki a duniya in ba musulunci kika yi na kwarai ba ba za ki samu ikon cewa musulunci ba don iko Allah na ba dibara ki ba ba ƙarfin ki ba me zai fanshe ki me zai cece ki bin Allah sau da kafa da'a da biyayya ga Allah abinda kawai zai cece ki kenan ranar lahira ki bi ta farkin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki da duk tsirkaniya da za ta tahowa ana baje miki in ba hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kibbi ba to duk wata hanyar da kibi ba ta take da tira don shi aka aiko da gaskiyar shi ne aka tare da gaskiyar kuma shi ne wanda zai jagora zuwa ga gaskiya yau mana kulu li jahannama halim talati wata kulu halmin mazid kenan Allah ya sa mu ga alkhairi ranar tashi alkiyama Allah subhanahu wata'ala bayan ya ba da labarin mutanen nama alƙur'ani cikin fasaha dai sai ya dawo kuma ya ba da labari kuma dangane da mutanen aljanna su ko irin annashuwa da lagwadan da za su sha da tantaɗaɗe da lashe-lashe da annashuwa alarama sai Allah ce muna mai mu tashi da farin ciki wurin ga. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حقير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

amma lil na ghayra ba'id ba nesa take ba dama lil muttaqina ga masu tsoron Allah ita aljanna kusa take amma ga wa ga masu tsoron Allah ba su zuwa wurin bokaye su kai koken Allah su kai ƙara Allah a'a ba su duk zuwa wurin ‘yan bori su kai koken Allah a'a duk nau'i na fasikanci sun nisanta takawa ɗin nan da suka samu cikin azumi ta ratsa musu zuciya ina za ki wurin aikin alkhairi ina kika hito wurin aikin alkhairi me kika yi aikin alheri? to masu tsoron Allah aljanna dama ba nisa take da su ba Allah subhanahu ta’ala a ranar alkiyama zai ce ha za ma duna wannan aljanna ɗin ga da kuke gani shi ne abin da aka yi muku alkawari amma da kulle awabin ga duk mai komawa wurin Allah hafizun mai kiyaye dokokin Allah ga aljanna na an tana da aiki Allah bai da bukata da aljanna bai da wasu ‘yan uwa na daban da zai ce a'a suna ya tanada aljanna sai in wasu gidaje sun rage tukuna la duk gaba da kowa daidai da daidai ke ga aljannan nan babu wanda ya yi wani wane ne wanda ya yi shi ne wanda yi wa Allah ɗa'a da biyayya wadda ta hiki ɗa'a da biyayya to ita ce ta fi cancanta da aljanna ke ma wadda kika hiya ke hita cancanta haka nan haka nan haka nan haka nan Allah ce man khashiyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib duk wanda ya ji tsoron Allah bil ghaibin a fake a boye a lokacin da ya diba gabas yamma kudu da arewa bai ga Allah ba sai je to lalle na san duk inda na shiga dai Allah na gani na ya ji tsoron Allah a ɓoye a inda babu kowa babu wani ƙwaro ma da zai gane ko ya aikata wani laifi mutum ya ce to wallahi Allah dai na gani na ko kowa bai gani na Allah na gani na saboda haka kuma wanga aiki da na ne aikata wanga sharri ne saboda haka bari in bari sai ya bari alhali babu wani adam da a kusa gare bali shi gane sannan waje a bi kalbin muni ya zo alkiyama kuma da zuciya wannan zuciya munibin mai komawa ma Allah ce an alheri ne yace Allah in sharri ne yace Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair in asabahu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban sha'awa da abin mamaki ga lamarin mumini duk al'amarin mumini gaba ɗaya in alheri ne in sharri ne to shi gare shi alheri kuma ba mai samun wannan face sai mumini shi kaɗai ne ke da wannan garaɓasa idan abin murna ya samu mumini sai gode ba Allah sai ya zama alkhairi gare shi idan wani mummuna abu na juya ya samu mumini sai ya yi haƙuri ya koma ma Allah sai ya zama alkhairi gare shi to ina sharri ya biyo ya shahi mumini babu don ya san cewa da alkhairin da sharrin duk ƙaddarori ne daga wurin Allah saboda haka ya koma ma Allah saboda haka duk gaba ɗaya sai zama alheri gare shi Allah sa duk lamuran mu ya zama alheri. to wanda ya ji tsoron Allah bilgaibi a fake lokacin da kishi yake ba ta nan duk abin da ki kitsa na sharri aka baki shawarar ki aikata mata na sharri kika ce a'a Allah fana nan shi na kallo na saboda haka ni kan ba zan aikata ba bil gaibi kenan a lokacin kishiyanki tana gaibi ba ta nan ba ta san abin da ka faruwa ba ba a ne mata laya bakin kofa ta to ta ketara ba a sa mata guba cikin abinci ta ci ta mutu ko ta ci ta ki haihuwa shi ma miji haka nan ba a mai yan baka ya shiga ɗakin wacce to da shi da ita duk ɗai mata ne sai ya koma ɗakin wacce sannan shi ke namiji ya ce a'a ne kan wannan ɗaukan alhaki ban iya ba Allah na nan na gani na to duk abin da za ki yi in kina bari ki bari don Allah ishar ne in kuma ba ki bari bismillah inna rabbaka labil mirsad ka na nan mafaka Allah na nan jina ganin kowa da wanda ka aikata alkhairi da wanda ke ba da shawara aikata alkhairi da wanda ka taimakon aikin alkhairi da wanda ka aikata sharri da wanda ka ba da shawara a aikata sharri da wanda ke taimaka ga aikin sharri don Allah subhanahu wataala yana nan yana hauke na ganin mu ko mu bari ko mu ci gaba Allah dai ya ce a mana wa'azi kuma an yi muna. Allah ba mu iko aiki da wa'azojin da ake muna Allah ce to ranar alkiyama za a ce musu ha bi salam tunda kun ji tsoron Allah a fake kun zo lahira zuciya lahiya lau to bismillah ga aljanna maza ku je ku shiga cikin aminci Allah kai mu aljanna cikin aminci Allah ce zalika yawmul khulud wannan ranar ranar da gwama ce na cikin aljanna Allah ka dawamar da mu cikin aljanna kamar yadda almajirai ke cewa inna Allah shi tsumbula shi rijiya aljanna eh to akwai rijiya amma ba can za a tsumbula ki ba cikin gidan aljannan dai Allah zai arziki Allah ce cikin aljanna ɗin nan Allah ce to barin takaice muku dai al'amari magana baki ɗai don nan ce a fayyace to babu lokacin karewa Allah ce lahum ‘yan aljanna suna da ma ya sha'u da fiha duk abin da suke so suna da shi a cikin aljanna me kika so wai me kika bakin ciki nan duniya baki samu ba waɗi? ta ce Allah kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Allah ce tuna dai kuma ya ce da kaza sai ke gama Allah ce to ba ta faɗi kaza ba ya ce to Allah da shiya duk gaba ɗaya abin da kike da bukata duk gaba ɗaya suna cikin aljannan na abin da kunnuwanki ba su taɓa ji ba na jin daɗi idanunki ba su taɓa gani ba na jin daɗi da sha'awa zuciyarki ba ta taɓa ma nasa wannan abin ba to Allah ta da da aje cikin aljanna to ya me muka so kuma eh me muka so kashi muka so to Allah ta da duk komai na jin daɗi cikin aljanna Allah kai mu aljanna cikin aminci Allah ce waladaina mazid kai bancin abin da muka tanada muku cikin aljanna akwai ma ƙari ma kuma daga gare mu menene ƙari Allah subhanahu wata'ala zai zo ya gaida mutanen aljanna sai an yi farin gani a ce ka shiga aljanna baka ga Allah ba ina wallahi da sauran gani wasu yan aljanna kullum sai sun ga Allah wasu da sati sai sati wasu da wata sai wata wasu da shekara sai shekara gwargwadon gidan da kike aljanna gwargwadon ganin Allah da zaki duk da yadda lamari bai kaya dai ko da da shekara ɗari ne tukunna a ga Allah in dai cikin aljanna ake ai an dai huta ko to Allah kai mu aljanna lafiya to da wannan bayani ne akan aljanna za mu dasa aya tun ɗazu mai kamera na cira min hannu ne ko sai na faɗi abin da Allah ta da cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala ya kishe mu abin da ya tanada cikin aljanna to abin da muka iya karantawa kenan abin da muka yi daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladar da ke ciki kuskuren da ya faru ga bayanin da ne Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin alhamdulillah da haka tsarkar da bayanan wajen karshe muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa malam da mafi kinci alkhairinsa da sauran masu sauraro baki ɗaya. Wannan da farko muna da tambayoyi biyu wanda suna magana ne kusan akan abu guda. Tambaya ta farko ta ce malam tana da yara ɗan shekara hudu su uku suna azumi amma ba a taɓa fitar masu da komai ba saboda ba ta da zarafi. وما معنى البعض الذي إما أحد سوى ba ko in an fitar masu daga baya ta biyu ta ce mana eh, ba ta da halin fitar da zakar kono sai ta ce matanta idan ya fitar da zakar kono ya ba ta ta yi suwa to mana ba ta da hakan ko hakan yana halatta to yan yara ƙanana ana fitar masu zakan kono ko da ba su azumi kuwa in yau aka haifi yaro ana hisan mai zakan kono sannan zakan kono tana wajaba ne akan wanda ke da zarafin fidda zakkan wanda bai da zarafin fidda zakka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke mai ba a bi mai bashi sannan idan wani ya fi da zakan kono ya baki kika tara to abin da za ki fara yi ki hidda na tuwon sallah in ki hidda na tuwon sallah abin da zai ishe ki tuwon sallah to abin da ya yi in yana isa zakka din sai ki fitar ma kanki zakan konon kima in kuma sauran bai isa ba to ki ajiye ki canye abinki saboda haka wadda ta ce ɗanta na bata zakan konon ita ma tukunna ya halatta ta fitar ciki ko bai halatta ba mu ce to wannan lokaci ɗan nan naki shi Allah ya azama shi san miki zakan kono don ke ba ki da zarafin yadda zakan kono kamar yadda in ba ki da zarafin ciyar da kanki yake wajibi nan naki ya cishe ki to idan haka nan ne shi ya hisan miki zakkan konon to ba zai yiwu kuma ya baki zakkan konon ba sai dai ya ba wasu can saboda ka ki faɗa ma nan naki shi Allah ya azama hisan miki zakkan konon. ya yi ƙoƙari ya fitar miki zakkan kono in bai fitar ba yana da laifi a wurin Allah amma ke da baki da zarafin hisuwa baki da laifi a wurin Allah kuma in ya baki a wannan lokacin in shi bai fitar ba ya tsiya to ke kina ya ɗiba ki fitar a cikin abin da ya baki na zakka wallahu a'lam na tambaya ta gaba ta ce mazan tana da karamin ciki idan ta yi azumi aka sha ruwa ta sha ruwa cikin tana ciwo sosai kuma idan ta yi sabo tana wahala wannan yana halatta ta ajiye azumin daga baya ta babu da to don rashin lahiyar da za ta jawo ma adamu wahala shari'a ta umarce shi ya ajiye azumi saboda haka mai ɗaki shi ya san da ke yoyo irin wahalar da take yi an wahalar ta kai na cewa ba ta iya yin azumin ko kuwa ana gudun da ita da abin da ke cikin cikin duk su halaka to wajibi ne mata ajiye azumi shawarar da muka ba ta kenan ya biyu wahalar da take yi in ya so ta ajiye azumi amma ta yan wahala kaɗan don mata sun fi maza dauriya wahalar da mace za ta yi ta daure yawancin namiji bai iya daure wannan wahalar to saboda haka ta kiyasta ta gani Allah samu dace da alkhairi ba san ce mana wani gaskiya ne idan mutum zai tafi aikin haji idan bai tafi gida zai yi kalmar shahada amma ba zai iya ba sai san da ya dawo daga aikin haji ko san da ya tafi lahira ba wannan dusur kullum bokaye ne da macibbata Allah subhanahu wata'ala bai umarci kowa in zai hita zuwa hajji shi kalmar shahada ba ki dai gabatar da tuba ga Allah subhanahu wata'ala da miyagun ayyukan da ki san aikata da ma ma baki san ki aikata ba kafin barin gida tare da neman yafiya ga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda kike sa ran hulɗa ta taɓa haɗa ku mai yiwuwa kin taɓa wa wata laifi ko wani laifi su yahe miki abin da za ki yi kenan wallahu a'lam na mai tambaya ta gaba ta ce malam wai gaskiya ne idan za a isa da gawa duk wanda yake zaune sai ya tashi tsaye to a farkon musulunci ya yi umarni duk lokacin da gawa za a mike tsaye gawan musulmi ne ko gawan kafiri amma daga baya an soke wannan hukuncin saboda haka a yanzu ko da an ga gawa, za a hita da ita cikin gida ne ko ko za a zo a wuce da ita ne ba za a tashi a miƙe magawan ba wallahu a'lam sai wannan kace mana ya yi ma abokiyar zama su nasina idan wani abu kaɗan ya haɗa ku za ta kama cin mutunci da zagi kuma hatta da surukanta ba ta raga masu. To, duk wadda watakila aka rubuto takardar saboda ita ta san kanta. cin mutunci ba abu ne na ba ne mai kyau ba abin da ake so ga zaba shine nasiha a wa juna nasiha a raga ma juna a kaunaci juna kuma a ji tausayin juna dole ne kamar yadda hausa ke cewa ko ce taho in zauna ce taho mai faɗa dole wata ran sai an yi faɗa miji da mata ma na faɗa ta da balle kishiya amma idan wannan abin ya faru to ki tuna da mutuncin gidanku kada a ce gidancin mutunci gidancin mutunci kika yi sai ki rufa ma kanki asiri ai miki laifi wacce eh ke mini abu kaza amma bai mini dadi ba Allah dai gobe kake koma shikenan ita ma wata ran in kika yi mata laifi ita ma ta faɗa miki haka nan wacce in eh, ke ke min abu kaza amma ban ji daɗi ba yaya saboda haka kuma ni a karama in na yi abin da ba daidai ba ke an daidai ke mini magana amma ke ga ke yi kaza ke kaza ba daidai na shi kenan sai a zauna lahiya miji bai ko jin abin da ake ciki to haka ne fi alkhairi tsakaninku to Allah sa mu dace da alkhairi الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء هو على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله كبيا من بكاتوتين mu na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyan su da kananan su waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba ya rabbal alamin ya Allah ka amfanar da mu da karatun Alƙur'ani nan da muke yi ya Allah ka sa alƙur'ani ya zama haske gare mu a rayuwar mu ta duniya ka sa ƙur'ani ya zama haske gare mu a duk jeka ka dawon da muke yi da duk kasuwanci da neman ilimi da neman lafiyar da muke yi ka sa alƙur'ani ya zama haske a cikin kaburukan mu ka sa alƙur'ani ya zama mana jagora zuwa ga aljanna ya rabbal alamin ya Allah duk wanda ke zuwa wurin ke karatun alkur'ani a nan sahaba santa ne da wasu wurare ya Allah ka ba da ladar da ake ba duk mai zuwa sauraron karatun alkur'ani mu da ke gabatarwa Allah ka ba mu ladan da ke ciki waɗanda ke hidima wurin karatuttukan alkur'ani Allah ka ba su ladan hidiman da suke yi waɗanda ke zuwa saurare kuma Allah ka ba su ladan zuwa sauraren da suke yi اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين